Masarautar Maraɗi ta kasance cikin alheri mai tarin yawa, kusan kullum akan yi zama fada da waziri ne ke jagoranta. Ba a da wani batu da ya wuce sake tattaunawa akan wannan mummunan lamari, haɗi da yi wa biya maraɗi a da samun lafiya, tare da fatan dawowar mai martaba. Da har yau da suke cikin kwanaki ashirin da ɗaya ba su baro Indiya ba, amma ana saka ran dawowar tasu yau ko gobe. saboda saƙon yiwuwar dawowar tasu ya iso musu. Akwai labari daga majiya mai toshe cewar gimbiya siyama tare da kanin biya. Biya maraɗi Yusuf, Bilal wanda shine mai bin sa a haihuwa sun fara shirin tafiya Indiya domin ci gaba da sa har kawo yau babu wanda ya san takamaimai halin da yake lafiyar Yusuf ɗin ke ciki. ta bangaren hajiya mama kuwa duk yadda take ta kai ga sanya idanunta Toka ta mutsike ta ci gaba da yin harkokinta yadda ta saba amma ta gagara domin yadda labarin sa'aninta da na ɗanta wajen ƙoran kisan da matar biyamara da taimashi ya bazu a bakin bayi da hadiman cikin masarautar mara da kadai har cikin gari gaba ɗaya da wasu jihohin labari ya kai musu. Kuma yadda ake kwatanci na labarin tare da sake liƙa masa bakaƙen sassa ana sake munana shi ba ƙaramin tasiri hakan yayi wajen kassara mata duk wani karsashi haɗi da ɗagawar da take tunƙaho da shi na kasancewarta matar sarki. Da haka gaba ɗaya sai take neman zama mujiya Tsarguwa take da irin kallon da bayan gidan suke mata. Gefe guda ga damoyi burje da suka mata ƙawanya, wanda ba ta saba shiga makamantansu ba. Mafi girman su halin da ɗanta tilo namiji yake ciki, wanda yake tamkar ga ƙoshi ga kwanan yunwa ne a wajenta. Domin kuwa ta san muddin Yusuf ya rasa ran shi cikin hakan, akwai yiwuwar shi ma Muhammadu a masa hukunci mai tsauri da ka iya kawo ƙarshen sa shi ma. Ga mai martaba da bata san matsayinta ta mai a wajen shi ba, bayan tonon sililin da maimunatu ta mata a gaban shi, gefe guda kuma ga mai ramar sarki da take autarta sannan mafi soyuwa a wajen ta cikin 'ya'ya. da tun bayan faruwar lamarin da ta samu labarin komai bayan kuka ba ta wani taɓaka abin kirki rufe kanta take a ɗakin da ta da yake sashin uwar kwanta hajiya umma ta ci kuka domin lamarin ya mata tsauri wajen ɗauka duka biyu a lokaci guda don kuwa bayan kasantuwar yusuf yayanta mafi kusanci da yawan ƙauna a tsakanin su fiye da duk sauran 'yan uwanta ta shaku da shi tunda ta buɗe ido daga kanta riƙe da hannuwan shi shiga tsarin rasa shi ba abu ne mai sauki a wajenta ba damuwarta tana sake hawa idan ta hango rugujewar zancen aurenta tare da maguntulewar alakar su ita da masoyinta da suka ɗebi tsawon shekaru uku suna soyayya wanda yake yaya ne ga gimbiya mai munatu uwa ɗaya uba ɗaya kan ake da yanke ranar aurensu cikin watannin gaba gaba kaɗan a sha biki sai gashi wannan mummunan lamari ya sha layi tsakaninsu domin kuwa ko ba a sanar da ita ba ta san makomar soyayyar su ita da khalifa sannan tun kafin a hana ta ita ya kamata ta fara zare soyayyar sa da karanta bayan abin da kanwarsa ta aikata ga biya murabi ai babu wani sauran alaka mai girma da zai sake shiga tsakanin masarautun nasu biyu tun yau ba ta riga ta san wasu daga cikin munanan halayen mahaifiyar. Mahaifiyarsu ita koyaushe barta tare da yunƙurinta bai wuce ganin ta raba kyakkyawar alaƙar da ke tsakaninta da uwar goyonta tare da sauran 'yan uwanta da suka haɗa uba ɗaya ba. Da ita kuma ko kusa ba ta ganin aibinsu. sannan duk wasu laifuka nasu da ajiya mama ke faɗin sun aikata ko suna kan aikatawa ita ba ta kai ga kama su da ko guda ɗaya ba ta haka ko da yaushe take baris da huɗubarta tare da toshe kunnuwanta kaunar yan uwanta a jininta yake tana kaunar su kwatankwacin kaunar tare da zallar kulawar da su ma suke nuna mata a matsayinta na karamar kanwarsu ga hajiya umma kuma ba za ta ce komai ba da ya wuce fatan alheri tare da godiya riko ta mata na hakika ba irin rikon yar kishiya ba don haka take jin ta ba su da wata maraba da ajiya mama sai da yawa ma ta fi kusanci da ajiya umma akan ita ajiya mama amma a ce sanadin son zuciya irin nata duk ta rusa mata farin cikinta a lokaci guda gani take kamar hajiya umma da sauran yan uwanta da ɗan uwanta a tsakanin hakan take tsawaita tambayar kanta anya kuwa ta yi sa'ar uwa an ci gaba da tsare gimbiya maimunatu tare da mai muhammadu a mai. saboda rashin sanin halin da yusuf ke ciki ya hana a tura su ga kotu ko kawo yanzu kuwa mai muhammadu iyakar nadama ya yi ta ko abincin da ake an kawo mishi baya iya ci duk ya lalace ya yi duhu bai taɓa zaton akwai wani lokaci da zai zo ya yi na sanin sassafe kiyayyar da yake yi wa ɗan uwansa ba irin wannan lokacin da ya sarke cikin sharrin gimbiya mai munatu. da ya tsaya kai da fata kan shi ya kawo mata da ta tsaya kai da fata kan shi ya kawo mata gubar da ta ciyar da yusuf da a zahiri ba gaskiya ba ne shi ya kawo mata ba shi ya kawo mata ba ba shi kuma da wata masaniya akan hakikanin me ya faru ga Yusuf a wannan dare iyakar abin da ya sani shi ne. ya je gidan Yusuf mintoci kaɗan bayan kiran sa da ta yi saboda kusancin da yake tsakanin gidajen nasu biyu ya isa ƙarƙashin jagorancin nala da a tare ta tattare shi tun a babbar kofar gidan ya cimma har falon da Yusuf ke yashe a ƙasa cikin halin fita hayyaci a lokacin shi da kansa ya shiga rudani ganin halin da ɗan uwansa ke ciki adamauci ya shiga tambayar gimbiya mai mudutu ya mutu ne da gaske sufa ya cimma kushewa ta bai gama tantance abin da ke faruwa ba lokacin da suka tsinkayo jiniyar 'yan sanda kallon kallo aka yi tsakanin su uku da rudani ya bayyana a fuskokinsu sannan da wani irin sauti gimbiya mai munatu ta ce Muhammadu ka shigo da ka shigo da inci cikin lamarinmu amma ka yi kuskure ka kuma yi shuka ita makwarwa mutum kuwa baka yi wani yunkuri ba tarkon da kai na iya afkawa har da kai da makusantanka cikin rodewa ya ce ki bar surutan banza ki faɗi wani tanadi kika yi kafin ki aikata wannan aikin domin na yi gaggawar shafe girman laifinki kafin lokaci ya ƙure miki ko kin manta Yarima ɗan sarki kin ka kashe. Kafin yin wani yunkuri mai girma jami'an tsaro da bai kai ga tantance kakin soji ne ko na 'yan sanda ba. Suka dinga tururuwar shigowa falon kafin ya farga sun cika falon. Bai shaida fuskar ko ɗayansu ba sai ta tafi da da shi kuma tun shigowarsu ya rufi ga Yusuf bakinsa ɗauke da sallar lami gami da addu'o'i. Hanjin cikinsa ya kaɗa lokacin da ya lura jami'an tsaro wajen rike suke da bindigoginsu da suke dane da saitin su shi da gimbiya mai munatu. Tsoro mai girma ya ziyarce shi lokacin da ya farga a sa ta saka mai wuyar da yake ciki. Da dukkanin alamu da suka bayyana ya saka ya taka sauran ɓarawo. Masaniyarsa ɗaya shine ya san gimbiya munatu tana da mummunar manufar kashi Yusuf tun shekarun baya da ta taɓa furta musu wakan shi da ajiya mama lokacin da suka yi wata ganawa ta sirri da su da ita wanda a lokacin suka da hannu wajen ganin sun kai Yusuf ɗin ƙasa da shi da hajiya mama. Da shi da hajiya mama da burinsu kashi ba don su burinsu ba kashe shi ba ne. Kashe shi abu ne da ba su hangowa kansu hanya mai ɓullewa ta nan su tozarta shi suke irin tozartuwa da za ta kai shi ga rasa damarsa tawa ga mulki su ya bar nahiyar su ya yi nesa da sarauta ya yi rayuwa mai cike da bakin ciki tare da rashin nasara ta ko'ina mulkin maraɗi ya zama na muhammadu da rashin sa'ar su sai ta rasa da su munafuncin shi ai daman dodo ne me shi yake cinyewa Muhammadu da wata kafar ba shi da wata kafar kurcewa daga zargin da yake ciki. Maimunatu kaɗai ita ce yake iya fidda shi ita kuma bata shirya hakan ba. Kafin a raba musu ɗakin da ake tsaron su a cikinsa babu irin roƙo da magiyar da bai mata ba akan ta sau ta faɗi gaskiya amma ta yi farin sai ya ba masa baƙaƙen kalmomi ma masu cike da raini take yi wanda a lokacin shi ba su ishe shi sauraro ba bari ya yi hankoro a kai nadamar son zuciyar da ya aikata cikin kowane sa'a guda ne suke yi mishi da baibayi gimbiya maimunatu kuwa zuwa yanzu lamura sun fara saɓanin tunaninta don kuwa har kawo yau da take cikin cika satuka uku sau ɗaya ta ji daga wani nata ba wanda kuma tana da masaniyar tuntuni labari ya ce musu to ya aka ta kasance mata tana sane ko kowa ya iya kauda idanunsa a gare ta sakamakon laifin da ta riga ta aikata abanta ba zai iya ba saboda sanin da ta yi tauraruwarta ta ɗara ta kowa haskawa a zuciyar mahaifinsu samfurin ƙauna da kuma mai bambanci ce ta sauran 'ya'ya duk kuwa da kasancewar ta mace tun tana sanya ran za a buɗo ƙofa a ce ta zo ga mai martaba mahaifinta ya zo ganinta da kansa tare da mahaifiyarta daga nan ta san za su nemi ta tana da tabbacin za a ba su idan ya so daga baya sun haɗu a kotu so da mutanen yusufa da take jin ba wani nisa shari'ar za ta yi ba za a kawo ƙarshen ta sanin da ta yi taso masarautar ai ta fi ta siyo sufa ƙarfi har ma da dukiya shiru ya tsawaita babu wani motsi daga iyayenta ta sassauko burinta a ce ko da wani daga cikin tarihiyyanta maza da mafi yawa ba su wani cika shiri ba ita da ita ba musamman waɗanda suke 'yan uba amma duk da haka tana harin ko uku daga cikinsu ne su zo kusa a ce za su kare mata zagi ma da za ta ji daɗi ita dai yadda za su karɓi belinta kawai take nema a ta kai cikin 'yan kwanakin nan ta fara burin ina ma a ce ko da wani babba daga cikin masarautar su ne zo ganinta ko da a ce bai nemi belinta ba ya ji shi ta labari ne daga abin da ke faruwa ga iyayenta ta ma masarautar su baki ɗaya da ya sa suka yi watsi da ita cikin wannan makaskancin wajen da ya fi dacewa da wajen hora makaskanta daga cikin bayanta. Jita-jita ya kasance gaskiya domin kuwa a daren ranar mai martaba sakin maraɗi tare da ajiya umar suka dawo cikin masarauta da dawowarsu bai fawa guda ba labarin samun lafiyar buya maraɗi ya kewaye masarautar inda ake da tabbacin farfadowar shi daga magagin ciwo. sai dai an yi mishi aikin da ya sa zai sake masu kwanaki a can kasar indiya kafin ya warke baki ɗaya ya dawo tamkar rana haka masarautar ta ɗauki murna har da 'yan bushe-bushen albaitu na bayyana jin daɗin samuwar lafiya ga biya maraɗin maraɗawa wanda tamkar hatsarin hatsarin rasa shi da aka shiga ne ya wanke duk wasu laifukansa na baya na ganinsa da shi tare da bako da ƙaunarsa a zuciyoyin al'umma. Ruwan kiyayya kuma da ganin aibinsa ya yi tsallan alkafira ya wanke hajiya mama tare da Muhammadu ta ukunsu maimunatu babu wasu abin aibatawa da ya wuce su lungu ta sako na birnin na maraɗi wani dawar mai martaba ake tare da farin cikin jin cewa yarima yana samun sauki. Siyama wacce tun da hajiya Umma ta shigo sashen nata da daman ita ma tun bayan faruwar lamarin ta baro bangaren gidansu ta dawo ɗakin ta da yake sashen uwar rikonta. Ita ta bi bayan hajiya Umma har zuwa kuryar ɗakin da ta kunna da ta kuma shiga hidimar abincin hajiya Umma. tana sauraron duk wasu amsa, waya da hajiya umma ke da 'ya'yanta da sauran jama'a da duk dai batu ne akan samuwar lafiyar Yusufa. Cikin wayar ne ta ci yajiya, umma ta lissafa sunayen waɗanda za su tafi Indiya domin ci gaba da zama da Yusufa na 'yan wasu satuttuka kaɗan nan gaba. ganansa maza biyu kawai ta lissafa ba ta ji sunanta cikin masu tafiyar ba. amma duk da haka zuciyarta cike da farin cikin jin tafiya ta fara inganta ga majin lafiya ta fara inganta ga mijinta bayan irin tashin hankali tare da fargabar da ta rasa shi da shiga har ta kai ga kwanciyar rashin lafiyarta sati guda sai da ita ta fara samun labarin samun sauki a gare shi sannan ta ɗan fara gyagicewa. bayan ta kammala haɗawa hajiya umma abinci a can ɗakin ta na kurya inda ba wani mai shigarsa cikin bayanta sai fa su 'ya'yanta da kuma makusantanta na sosai fitowa ta daga ɗakin ta dawo da ɗan madaidaicin falon da yake tsakanin ɗakin da sauran manyan falukan ta zauna hajiya umma bayan ta idar da sallah ta ɗan taɓa abinci sama-sama sai ta ɗaga waya ta kira siyama dan take kuma ta shigo tana rike da hannun yumna wacce da shigar su ɗakin ta saki hannun mahaifiyarta ta wajen kakarta da gudu ta faɗa mata a kan kafafu da yar dariya yamma ta ɗago tana cewa ke zainaba ki ɗaga ni kada ki ƙara samin kafafu ki sa ni ɗingishi daga dawowa da daga dawowa ta ta manya ya lafiyar kafa Birgima Yimna ta sake yi a kan kafar Hajiya Umma kafin cikin 'yan muryarta mai cike da wayo ta ce, Umma na faɗin miki, ni sunana ba sai na ba, sunana Yimna ko mama. Da murmushi siya ma ta ɗan gurfano gifi tana ƙoƙarin janye Yimna da kan Hajiya Umma ta ce, Yimna ba kya jin magana ko? Idan baki ɗaga Umma ba gobe ban tafiya da ke unguwa. da sauri ta ɗaga hajiya umma ta faɗi cikin rawar jiki tana cewa kin ka ce wajen babana za mu tari unguwa ko shiru siyama mata yi ta ce komai ba illa kafafun ajiya umma da ta fara danna hankali tana mata tausa da tausayi da kwayar idanun ajiya umma take kallon siya masarai ta fahimci yadda siyama ta kakauce ta ji halin da mijinta yake ciki ta kuma ji wani abu batu kan tafiyarsu da aka fara har da ita waɗanda za su yi ganin lafiyar Yusuf din sai dai zuwa lokacin tahowarsu da Yusuf yana na ta kan cewa kada a taho da siyama cikin masu tahowa wajen shi ta yi zamanta kawai har zuwa lokacin da Allah zai sa ya dawo ya sa shi yasa aka fasa tafiyar da siyama hajiya umma ta saukin amincewa saboda ita ta fi ganin dacewar zuwan siyaman da take mata fiye da sauran yan uwansa amma kuma ita ma siyamar hankalinta zai kwanta muddin ta shi da idanunta saboda tun a indiya suna da labarin irin mawuyacin halin da ta shiga na fargabar rasa mijinta sai dai duk yadda ta so yusuf ya amince da zuwan siyama Iye, haka shi dai da ta dame shi ana gobe dawowarsu. Yana kwance kan gadonsa na asibiti. Hajiya Umma da mai martaba kuma suna da kan doguwar kujerar da take fara. Hajiya Umma ta sake ta da batun zuwan siyaman da jin haka ya sa Yusuf miƙewa hankali ya zauna yana ɗan da baki saboda wajen da aka da yanka aka yanka masa aiki ya uwar hanjinsa. har yanzu bai kai ga warkewa ba cikin kwana biyun na nema yake iya miƙewa zaune ne da kanshi fuskarsa ta yi fayo ya ƙara yin haske babu walwala bai ta duba jiya umma sosai ba ya ce umma dan Allah siya ma, kada a zo babu wani amfanin zuwan nata da karuwar mamaki take kallon sa muryar ta ta ɗan fushi wannan karanta ce to wai menene dalilinka Ina sana tun da ka farfaɗo ba ka yadda kun yi ko da waya ta kirki da yarinyar nan ba. Daga ta gaishe ka sai ka ajiye waya, mai zai sa ka dinga yi mata haka. Ita ai wankakkiya ce ba ta ga wani laifi cikin abin da ya hauku. shi ya mayar gefe muryarsa ciki ya ce ki haƙuri umma, amma siyama ai mace ce. Mace kuwa abin gudu ne, Hatsarinta mai girma ne ba ka sanin abin da ke binne a cikin ruhinta. Zahirinta cike yake da ƙarairayi da hilata. Allah kaɗai ya san abin da mace take iya ɓoyewa. A lokacin mai mata, ba ya ɗago kanshi daga karatun jaridar Hindustan Times da yake ya kai dubansa ga shi Yusuf da ke komawa ya kwanta bayan gama zancen shi. Yankwaro hajiya umma ta yi za ta sake yin magana mai martaba ya dakatar da ita. Fuskar ta maraidaice take kallonsa, tana son ya ce wani abu ga Yusuf a lokacin, amma sai bai ci komai ba ya komawa karatun jaridarsa. Ko da suke keɓe shi da ita korafi ta shiga yi mishi kan hukuncin da take tunanin Yusufa ya yanki, wanda bai kamata ba ko kusa laifin da maimunatu ta aikata. ya shafi siyama murmushi kawai mai martaba ya kafin ya ce yake kwantar da hankalinki ai bashi a bashi lokaci zuwa lokacin da zai gama dawowa ga nutsuwar shi daga rudanin da ya shiga mace aya ɗin rayuwa ce da ɗa namiji shi da kansa zai sauko muryar siyama ta katse hajiya umma tunanin ta da ta faɗa umma babu abin da zan sake yi miki girgiza kai ta ta ce babu komai diyata sai magana da nake so ni da ki. Da sauri siyama ta gyara zaman zamanta zuciyarta cike da ɗokin ko zancen tafiyar ta wajen Yusufa za a mata ta ce to umma. Da sarsa samuriya hajiya umma ta ci gaba da cewa na san kina son ki ga jikin mijinki to amma saboda halin da zuciyarsa ke ciki yasa aka takatar da zuwa naki har zuwa lokacin da zai da daidai ki hakuri. kin san dai yadda wannan mamugunciyar diyar ta zuba masa dafi a zuciya da gangar jiki to sai a hankali zai koma daidai ma Allah ya yi kwanansa na gaba da zuwa yanzu sai tashin zance Allah ya ƙara ɗaura mu akan makiyanmu na fili da na ɓoye kiya guri kin ji da murmushin da ta kalato siyama ta gyaɗa kanta tana shafar kan yumna zara ta fara bacci a jikinta idanunta na kallon ƙasa ta ce umma Allah ya ƙara girma umarninku abin bi a gare ni ne shi kuma Allah shi baɗa ta da ba shi lafiya amin summa amin Allah shi miki albarka ya mar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakaninku umma ta amsa mata tana duba mai cike da so da tausayi a zuci ta amsa lokacin da take miƙewa Saba da Yumna a kafaɗinta tana barin ɗakin. Lokacin da ta shiga ɗakin da take da yake falon tsakiya kwantar da Yumna ta a kan gado a hankali, ta zame ta zauna a ƙasa hawayen da take riƙe tuntuni ya samu damar shimfiɗowa da gudu. Tunanin abu biyu zuwa uku suka fara mata ƙara kaina a zuci anya ba jikin biya maraɗi ba ne babu daɗi shi yasa aka hana ta zuwa ta gan shi amma kuma umma ke ɓoye mata amma kuma ai ta ji sun yi waya da duk wasu makusantanta kuma ta tabbatar musu da samun lafiyar shi ko kuma ba ita yake son gani ba matarsa fatima ya ce a kai mishi Kadai a ce abinda maimunatu ta yi wa mijinta ya ɗarsa masa tsanar mata da ya sa shi gudunsu idan kuwa haka ne babu shakka ba za ta taɓa yafe wa ɗiyar agadas ba da bayan tsawon shekarun da ta ta kakkange ta na ta damar samun gamsasshiyar soyayyar mijinta ta himmatu wajen hilatarsa da soyayyar ta na karya. Tsakanin karya da gaskiya har ya auka wasan wata daban ba ita ba, bayan kuma ga ta ita da ta ɗauki shekaru wajen ƙoƙarin gina wa kanta matsuguni komai sa a cikin zuciyarsa. Ta haɗiye duk wani ƙunci da ɓacin rai da ta fuskanta daga wajen shi, ta danne tasirin kishinta amma sai da lokacin ya gabato mata da za ta karɓi ladan haƙurinta sai mummunan nufin munati ya nemi mayar mata da hannun agogo baya. Mun ido tai tana jin ƙauna tare da tausayin mijinta. Gefe guda kuma tsoron sake rasa kulawar da ya fara nuna mata take yi. Tunawa da lokacin rabuwar su ta ki kaɗan kafin tafiyarsa sashen monatu, yadda ya riƙe ta a jikin shi irin kalmomin da ya furta mata ta suka zama tamkar magani ga wani da daɗar rauni da take fama da shi a rai